Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan korafin 'yan fansho akan Kano. Ita kuma ƙungiyar masu maganin gargajiya ta buƙaci haɗin kai don ba da gudunmawa ga lamuran kiwon lafiya. kowane bincike gwamnatin neja ke yi wa shugaban karamar hukumar shiroro ne muna dauke da rahoto gwamnatin najeriya za ta yi amfani da fasaha wajen gano wasu rediyoyi da ke aiki a asirce don kafa kasar biyafara daga jamhuriyar nijar kuma akwai rahoton tasirin bude kan iyakar najeriya da nijar din muna dauke da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma da farko ga labaran duniya daga washington dc ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi lahashin gumel jiya alhamis manyan 'yan majalisar dokokin amurka biyu na jam'iyyar democrat sun yi kira da tsige shugaba donald trump nan take daga mukaminsa yayin da ya rage sauran kwanaki goma sha uku a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin magoya bayansa da suka fusata da su yi tattaki zuwa ginin majalisa inda suka mamaye ginin abin da ya faru a majalisar dokokin amurka jiya ta waye ne ga amurka da shugaban ƙasa ya ziga a cewar Chuck Schumer na New York. Bai kamata wannan shugaban ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba. shuma wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Ya ce mafi sauri da inganci don fitar da Trump daga fadar White House zai kasance ne ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin Trump su yi amfani da gyara ta 25 ta tsarin mulkin Amurka. don ayyana cewa ba shi da sukuni kuma ba zai iya ci gaba da mulki ba. Wasu tsirarin 'yan majalisar ciki har da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi su ma sun yi kira da a cire Trump ta hanyar amfani da tanadin kunnen tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu. Duk da cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden na shirin fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya fito fili ya gabatar da Merrick Garland wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar republican suka yi fatali da batun bashi kujera a kotun koli a shekarar 2016 a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa garland mai shekaru 68 ya yi shekaru 23 a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara a washington amma hankalin ƙasa ya koma kansa lokacin da tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat barack obama ya gabatar da shi zuwa babbar kotun kasar a shekarar karshe ta shugabancinsa. Yin aiki a matsayin babban lauyan ƙasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni, ni kuma na amsa. A cewar galan jim kaɗan bayan da Biden ya gabatar da naɗin nasa a hukumance. Ko da yake gabatar da galan a kotun koli da Obama ya yi watannin gabannin zaben shugaban ƙasa na 2016. Sanatocin jam'iyyar Republican sun ƙin yin la'akari da shi suna masu cewa shawarar ya kamata ta jira a rantsar da sabon shugaban kasa a shekarar 2017 don al'umma amurka samu damar faɗin albarkacin bakin su. amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyaki na take shiga da su da ramo gayya kan harajin ayyukan yanar gizo da washington ta ce zai cutar da kamfanin fasahar amurka yayin da take binciken makamantan haraji a wani waje. ofishin wakilan kasuwancin amurka ustr ya faɗa jiya alhamis cewa harajin kashi 25 cikin 100 kan shigo da kayayyakin faransa waɗanda darajarsu ta kai dala biliyan 1.3 a kowace shekara za a dakatar da su har abada amurka ta sanar da ƙarin harajin a watan yuli bayan da ta gano cewa harajin ayyukan yanar gizo na faransa zai cutar da kamfanonin fasaha kamar google facebook da apple da amazon ofishin wakilan kasuwancin na amurka ya ce dakatar da daukar matakin kan faransa wanda aka tsara zai fara aiki ranar 6 ga watan janairu zai ba ta damar bin kadin martani a bincike goma da ya shafi wasu kasashe ciki har da indiya italiya da birtaniya da kuma turkiya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya alhamis shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya ce shafukan shugaba donald trump na facebook da instagram za a dakatar da su har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba sakamakon tashin hankalin da magoya bayan shugaban suka yi wanda ya barke a majalisar dokokin amurka mun yi imanin cewa haɗarin barin shugaban ya ci gaba da amfani da shafinmu a wannan lokacin ya yi yawa matuka a cewar zuckerberg a cikin wata sanarwa a shafinsa na facebook yana mai cewa shafukan za su iya kasancewa a kulle har abada Kamfanin Twitter ya hana Trump yaɗa sakonni a shafin ranar Laraba na tsawon awanni goma sha biyu saboda sake maimaitawa da saba ka'idoji na dokokin kamfanin na sada zumunta. Twitter da Facebook sun ɗauki matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba na dakatar da shafukan Trump na wani ɗan lokaci a ranar Laraba yayin da Trump ke ci gaba da yaɗa sakonni masu tayar da hankali tare da yin zarge-zarge na ƙarya cewa an yi maguɗi a zaben. da nuna goyon baya ga zababben shugaban ƙasar joe biden wannan shine mataki mafi tsananin tashin hankali da manyan kamfanonin sada zumunta suka ɗauka a kan trump kamfanin ƙera jiragen sama boeing zai biya dala biliyan biyu da rabi don daidaita tuhumar da ake yi wa kamfanin na aikata laifin yaudarar masu kula da harkokin jirage game da lafiyar jirgin saman sa na 737 max wanda ya haɗari sau biyu jim kaɗan bayan da aka fara amfani da jirgin. ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗa jiya alhamis cewa bowen ya amince da sulhun wanda ya haɗa da kuɗi ga iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kwastomomin jirgin saman da kuma tarar aikata laifi kuma za mu shiga babu rahotanni. 'Yan fansho a Kano na kokawa kan makalewar hakokinsu a halin gwamnatin jihar. Gwamnatin Kano dai ta bayyana dalilan samun jinkirin biyan 'yan fansho. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. 'Yan fansho a Kano sun fuskanci jinki da ma yanke wani bangare na fanshonsu a watannin Nuwamba da Disambar bara. Hakokinmu da aka yanke a dawo mana da su kuma a rika biyan fansho a kan lokaci kuma bayan Allah da suka yi aiki karfin su ya kare shekara da shekaru ba a biya su karatu te ba gwamnati ta dubi Allah ta dubi annabi ta tausaya ta ba su haƙoƙinsu. Alhaji Bello Sani Galadanci kenan guda cikin ɗaruruwan 'yan fansho a Kano to amma kwamishinan kuɗi na kanan Alhaji Shehu na Allah na cewa. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduja ba mai wasa ba ne da hakkin ma'aikata in ba dalili matsananci ba zai wahala a ga cewar an yi abin da bai dace cewa akan harkar albashi da kuma fansho su ma karancin kudaden ne ya shafe su ta yi nasu na yi imanin dai ko ba za ka ce wadatuwar su bace to idan haka ne ina zancen kuɗin da ake cewa ma'aikata na tarawa to yanzu da ya zama ka neme su gashi har an biya wani abin ba abin da aka tara din aka yi aiki da shi da kuma abin da gwamnati ta yi saba ta juye ta ita ta san kawai da take yi hanyar da ake har hada a biya dan fansho kudi ai ba hanya ce kwaya ɗaya ba kuma na tabbatar da al'umma cewar mai girma gwamna ina nan ina yin dukkan mai yiwuwa dan ganin cewar an an fito da tsare-tsaren da yake da izinin Allah wayannan al'amuran na 'yan fansho za su zama tarihi. Tun bayan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya 'yan fansho a Kano ke cikin yanayin rashin tabbas a yayin da su na tarayya ke bin gwamnatin Najeriya fiye da rabin naira tiriliyan guda. Tsohon gwamnan Kano sanata Ibrahim Shekaru wanda ke zaman shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikatan gwamnati da 'yan fansho na majalisar dattawan Najeriya ya yi tsokaci. Yadda muka yi a Kano muka kafa Pension Trust Fund za su iya juya kuɗin nan za su iya yin ciniki wannan ce ta haifar sanda na bar ofis a aljihun wannan hukuma tana da naira miliyan dubu tara mun waye gari sanda muka bar gwamnati ba wani ma'aikaci da zai ritaya ya wata ɗaya biyu uku har na gaya shugaban ma'aikata duk wanda ya ritaya ya wuce wata uku ba ba shi ba shi za mu sallame shi wannan aka yi a federal inda gizo yake sakar sai gwamnati take wa karya ta ka'idar ba ta ba da wannan contribution yanzu a rashin wannan biyan hukumar fensho tana bin federal government sama da miliyan dubu ɗari biyar yanzu kwamitin yana ƙoƙarin cewa to tunda mun san da wuya a ce za a ɗauko biliyan ɗari biyar a biya muka ce to a zo a yi wani yarjejeniya da fahimtar me za a dinga ana ragewa. Hakan dai na nuna yadda tsarin biyan haƙoƙin 'yan fansho a Najeriya ke buƙatar garan bawul. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A jihar Neja, gwamnati ta kaddamar da binciken zargin karkatar da kuɗi naira miliyan 270 ga shugaban karamar hukumar Shiroro Suleiman Chukuba. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. Dama dai kamfanin samar da wutar lantarki da ke madatsar ruwan Shiroro ne suka baiwa karamar hukumar ta Shiroro naira miliyan 100 a matsayin kuɗaɗen haraji na ƙasa sai kuma wasu naira miliyan 170 da aka ce karamar hukumar ta ciwo ba bashi daga banki ake zargin sun yi batan dabo a hannun shugaban karamar hukumar ta Shiroro. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne dai da kansa ya baiwa kwamishinan shari'a umarnin gudanar da bincike kamar yadda sakatariyar yada labarai ta gwamnan Madam Mary Barje ta yi karin bayani. Shi kwamishina na shari'a na Niger State dan malam cewa ya yi setting kwamitin a yi yadda ya kamata. kuma amince da dakatar da shi? dole ai ya step aside. Yusuf Aliyu shine shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar. Mun kira shi muna bayani babu wani takamaiman bayanin za ka rike a matsayin da kake wakilta al'umma. A lokacin da na tuntuɓi shugaban karamar hukumar ta Shiroro Honorable Suleiman Cukuba, sai ya ce in bari zai kira ni. kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Tuni dai dattawan jihar Niger suka nuna buƙatar ganin gwamnati ta yi da gaske a akan wannan al'amari alhaji awaisuwana na ɗaya daga cikin dattawan. In shugaban Buhari yana son gaskiya ta fito a kan yaƙi da cin hanci da rashawa, muna so a tabbatar da shi a Niger, a tabbatar da shi a Shiruru. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ƙungiyar masu maganin gargajiya ta Najeriya ta buƙaci haɗin kai da gwamnatin tarayya wajen bunƙasa binciken magungunan gargajiyar. Hassan Manna Kaina na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. A wani babban taron kwamitin zartaswa na ƙasa, shugaban ƙungiyar masu haɗa magungunan gargajiya ta Najeriya, Dr. Ibrahim Nakowa Dada, ya ce duba da sabbin matsalolin kiwon lafiya a Najeriya. akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta haɗa kai da su. Tun da ya ce baya so ma abinci a kasan waje a kawo Najeriya, to me zai sa masu maganin gargajiya ba za a ba mu wannan fawa karfi a sa mana hannu ciwon da ake tunani ba za a samu maganin shi a Najeriya ba akwai maganin shi a Najeriya ba san an fita kasan waje ne magani kuma ba. Special Allah ya ba mu dama ya ba mu basira akai ga maganin cututtuka da dama. Jos muna nemi wannan kuka ga gwamnatin tarayya ba su an fita wani kasa ba Allah ya riga ya muna bless Nigeria Allah ya riga ba mu nan power duba kuma da yadda annobar corona ke ci gaba da ƙara ruruwa dr ibrahim dada ya ce lalle kam in aka haɗa kai da su to za a samu bakin zaren a ba mu haɗin kai wannan corona din gama za mu yi out this shi za a fito da shi ma a najeriya ba sama ai yi wani wahala ba idan aka lura irin magungunawa wanda ake ma da shi a natural na mai sarrafawa ne itatuwa na kuma a cikin mu yanzu muna daga cikin wanda mun kore a cikin mako wanda suka je training magunguna na kasashen waje ma yawancinmu da kake gani mu nan duka gaba daya dinga kowa yana da kamfani wanda yake sarrafa magunguna muna ma da itatuwa amma muna ma da shi na zamani To ko ta yaya gwamnatin tarayya za ta shigo cikin wannan al'amari? Dr. Ibrahim Muhammad Jawa shine shugaban kwalejin horas da fasahar harhaɗa magunan gargajiya ta Najeriya wato MIJ. zaka yi establishing tradition medicine council of nigeria sai a samu expert a yi drawing program na development na tradition medicine din in ana funding with budget to shine kawai ina gani hanyar da za a taimaka domin in babu funding ba za a yi komai ba hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Gwamnatin nigeria za ta yi amfani da fasaha wajen gano wasu rediyoyi da ke aiki a asirce don kafa kasar biyafara kungiyar nan ta ipop ta namdi kano daukar nauyin gidajen rediyon ga rahoton lamida abubakar ma'aikatar harkokin sadarwar ta ce ta gano ire-iren waɗannan gidajen rediyoyi da ake watsa shirye-shirye daga bayan fage kusan su kimanin 106 da ake da su a sassa daban-daban na najeriya jim kaɗan dai da ɗaukar wannan mataki nan take haramtacciyar ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa a kasar biafra wadda musa inamdi kanu ke jagoranta kungiyar ta ipoc ta ce gwamnatin kasar bata isa ta hana ta gudanar da shirye-shiryenta ba inda al'ummar ibo take tashar gidan rediyo na biafra da ke shirye-shiryensa a zango na ɗari da biyu a wasu lokuta kuma akan same shi a zango daban-daban kamar haka. by the truest salute to everybody oh, who to listen to us. Oh, we they thank you for our leader Mazen Namde Kano. Da haka dai na ji ta bakin wani dan kungiyar ta IFOC Musa in Inwachuku. Federal government giving directive to close Radio Biafra, I, I can see it as something that cannot hold water. Yana cewa ne wannan umarni na gwamnatin tarayyar Najeriya na rufe gidan rediyon Biafra san wannan shiri na gwamnatin kasar ba zai nasara ba domin wannan mataki ba shine karo na farko ba da gwamnatin kasar ta faɗi haka gwamnatin na cewa za ta yi amfani da na'urar cctv to kuma miye gwamnatin ba za ta yi nasara a kan mu ba shi ma wani ɗan yankin na kabilar ta ibo ya ce And that Wannan yana cewa ne sunana Mark Illanu kuma ni dan kabilar Ibo ne gaskiya na yi marhabin da wannan mataki na haramta gidan rediyon Biafra Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. Zuwa yanzu dai hada-hadar kasuwanci ta fara kankama tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar bayan bude kan iyakan Najeriya ta kasa Wakilin mu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni na dauke da wannan rahoto. 'Yan kasuwa dai na ci gaba da nuna su game da hakan. Wanga mun shahoran ciki ne saboda ba sa zaton ana bude boda a wanga lokaci Allah ya ka lokaci ne an ka bude boda. A jikin mu ma mun ga canjin Allah su. Allah shi zanen manto wanga abu da an kai mana alheri na ga 'yan kasuwa kowane irina. da mai suwan mai da mai suwa kaya Allah shi muna shagura ga wagga hiya a matsayin mu yan kasuwa mun ji daɗi Allah saka da alheri gaskiya yan kasuwa mun wahala a gaskiya saboda mi duk abin da kaka zuwa ka sayo bisa ka bi hanya yana da bambanci da abin da zaka ka zuwa ka sayo kana kewaye kewaye kana labe labe kuma muna roƙon Allah ga waɗanga shugabannin ne su zan duk abin da za su yi su zarka tausayawa talaka na su domin da yawa shi Allah yana tausaya ma al'umma ne a ƙarƙashin jagora in ya zama to yana tausaya ma talaka na dai tu. Eh, Allah dai ba mutane hakuri kuma harkokin kasuwanci zai bude ba kamar irin harko da aka yi da ba sai dai ba a taru a kazan daya ba domin wani mai harkokin kasuwancin albasa ya shaida min cewa fa a nasu bangaren akwai sauran zomo ka ba ya salisu mai albasa a bisa yanzu dai mu lalle an ce an bude amma dai mu gare mu gaskiya har yanzu kayan mu ba su dauko hanya su biyo saboda yana ganin akwai wasu abubuwa waɗanda sun ka azanan ni dai ban san takameme abinda wannan abubuwan abubuwan suka ne ba amma kuma a tafi wani fanni alhamdulillahi abubuwan sun yi domin mi domin lalle duk wanda ya zo jiya da bisa swahiyar gata kowa ya gani irin yanda jama'a suka ta kai da kawo sai dai akwai wani sharadi guda wanda sun aza wanda suka magana sai da sai da yawo wannan shi na ji shi dan ban tai ba gaskiya amma na ji mutane na magana haka nan an ce sai da sai da yawo to mu ko hawa yau in ka diba hannunan gaskiya irin wanda muka yi ma Nigeria su gaskiya kamata su ma su rika kamanta mana kasan mu ma inda ta yi nisa ba wai dan Najeriya ba ko da ina ka taho in dai ba wani abubuwa za ka kawo ba na wani tashin hankali cikin Niger to gaskiya babu ruwan iko da kai bai wani ma tsagwama bai wani ma abin nan hakan ga sai dai ka zo in dai na ka zamna cikin lahiya lumina abu guda na in ka to bakin iyaka wannan ana binciken ka a san mi kake tayi da shi mi man haka wannan lalle in dai ba dan kasa kake ba wannan shi dai na wannan buɗe bodar zai sawara harkokin yau da kullun da suka kangewa al'ummomin Niger Najeriya da ke zamne a kan waɗannan iyakokin su sake farfaɗa. farfaɗowa tare da kawo canji ta la'akari da kuncin da jama'a suka fada da su da harkokin nasu tun lokacin da tarayyar najeriya ta kance iyakokin sama da shekara guda da watanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kada sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman ga hassan maina kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matsalolin tsaro ne a wasu daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Inda kullum sai sun kashe mutane a hanyar kullum ne ta yi wannan kisan fa wai ba cewa rana ɗaya ne kullum sai yi sun mamaye dajin gaba ɗaya su wannan ta da yan sandan ba sa iya zuwa wurin. A exchanging fire sosai da su mova police wanda suka kashe mova guda daya suka jima mova guda daya sun kona motocin vigilante guda. A cikin wannan lokaci zaratan dakarun operation sahel sanity sun yi nasarar kaddamar da hare-hare da dabarun yaƙi daban-daban kan miyagu a jihohin sokoto katsina kirby kaduna niger da zamfara wannan ya kai ga hallaka 'yan bindiga da dama to Dalla, mutanen yankunan ƙananan koman birnin gwari cikun da giwa na ci gaba da zaman ɗarɗar sakamakon aika-aikar 'yan bindiga daɗi inda hanyar udawa zuwa buruku a jihar ta kaduna ta zama tamkar tarkon mutuwa kamar yadda wannan bawan Allah dan asalin yankin ke mana karin bayani. Abin da ke faruwa iya misalin karhe hudu da rabi yan fashi suka tara hanya daga uduwa zuwa buruku inda suka ta harbin mutane yara da manya har suka kashe mutum goma sha ɗaya a wannan wurin to dama kullum sai sun kashe mutane a hanyar kullum kuma sai sun kwashe mutane a hanyar akwai ma mota yan banga a ranar juma'a suka kona ta da kuma dai abubuwa da wanda bai da kyau yanzu akwai jama'a wurin su ga nan ba adadi kullum sai sun kashe mutane to shin ba jami'an tsaro ne akwai jami'an tsaro kamar buruku suna zaune a doma akwai su a birnin gwaru akwai su da yawa amma hanya hau ba kowa ba wani jami'in tsaro iyakan wata motar yan sanda ne guda daya na bulu group ita ne take bin hanyar ita kuma ta yi kaɗan sannan kuma sai motar yan banga to motar yan banga ma sun kona ta kuma duk kowa da kowa san wannan abu guda shida mutanen doka ne nan yankin birnin gwari sai kuma guda biyu mutanen buruku ne sai kuma sauran mutane wanda suke tafiya akan hanya inda kullum sai sun kashe mutane a hanyar kullum ne sanyi wannan kisan fa wai ba cewa rana ɗaya bane kullum sai anyi sun mamaye dajin gaba ɗaya su wannan ta da yan sandan ba sa iya zuwa wurin gaskiya wani wani jami'in tsaro ba sa iya zuwa dajin su tsaya akan wannan lamarin tsaro yanzu kuma sai jihar Niger inda yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu ba babbaka wani harin 'yan bindiga daɗi a karamar hukumar shiroro ya yi sanadiyar mutuwar wani ɗan sanda tare da jikkata wasu abokan aikinsa da kuma ƙone motocin 'yan banga guda biyu kana aka yi awon gaba sannan aka yi garkuwa da wasu mutane shugaban karamar hukumar shiroron ya yi karin bayani akan wannan aika-aika mana cikin matsala na ah, an bandi eh, kuma kowane rana dai ba sashi dai a shiroroka gwamnati dai da ba mu da irin wannan matsala dai eh, jiya ne da safe dai da suka zo galadima kogo suka zo suka yi atakan a wurin a hanyar komawansu bayan jami'an tsaro sun hana su abin da ya kawo su shine suka jibi mutane tara a hanya wanda suka wuce da su daga nan suka je cikuba garin cikuba kenan wanda suka je attack yi exchanging fire sosai da su mova police wanda suka kashe mova guda daya suka jima mova guda daya sun kona motocin vigilante guda biyu hilos guda biyu makaranta ta kone Eh, sai kayayyakin su na su mobile police eh, da suka nebe ko su uniform su kwasa mu su kwasa su wuce da shi Ta aiko wani rana ne ba ma wasu jiyar da abun ya faru ba dai shiru local government gaskiya ba zaman lafiya kuma wannan abun ta fi karfin local government muna bukatan federal government ta intervening so da a kawo sojoji da ya kamata mu samu sauki wannan al'amarin because wannan abun ya fi karfin vigilante ya fi karfin kuma ba wai shiru kadai ba ni na san duk wuraren da akwai matsalolin akwai wannan karancin irin wannan haka kuma wanda shi ne kake gani wayannan ta'addan nan suke ake samun nasara kan mutane. Kawo yanzu kamar menene girman wannan matsala? Haka haka take kamar yadda na gaya maka ne na ce shekara bakwai muke fama da wani abu. Shekara bakwai nan mutane sun bar garurukan su wanda zai iya tsaya a garin cikin sai ka gani da zara sun zo dole su yi amfani da shi har shi ma ya ji su har shi ma su ce mishi inda suna yana sai zaman shi a garin dole ne kuma ya zama masu informal to da zarar an samu biyu uku har goma ko ishirin dole za ka gan garin gaba daya wanda ba su samu sun gudu ba wanda suka rage ka gan sun zama informal muna da irin har wurare uku in ba masu sun fi ba wanda ni na sani ke wallahi tallahi mutanen suna cikin wahala suna cikin wahala da san cewa mu ba mu da wani sana'a ba noma ba kuma ta'addan nan sun ki su sa yadda mutane su yi noma Sai dai kowa da kowa cikin eh, gudu yake ba da daminan ma da ranin ma duk kowane lokaci a yadda za su yi mutum ya sai a gidan shi da kwanciyar hankali ya ce zai yi aikin da ya sa ba yi irin noma din to hakika ko ma za a samu sauki al'amarin abinci a wani lokacin ba shiroro ba saboda wannan shekara da muke ciki wallahi ba za a iya samun abin da ake samu ko shekara da ya kai 20% da abin da ake samu. A baya dai babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai ya kaddamar da wani farmaki mai take Operation Sahel Sanity. don shawo kan ire-iren wannan hare kanar aminu iliyasu shine kakakin arangamar da sojojin ke yi a najeriya babu shakka waɗannan miyagun ayyukan 'yan bindiga daɗi sun kawo naƙasu da zaman lafiya da tsaro inda haka ya kai ga durkushewar mu'amaloli da cinikayya a yanki babu shakka daga kaddamar da wannan atasayin soja wanda ya rikide ya zama yaƙi da waɗannan miyagu an samu muhimman ci gaba wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin arewa maso yamma a yankin arewa maso yamma kamar yadda aka iya gani dawowar al'amuran yau da kullum gami da noma da kasuwanci tsakanin jama'a ba tare da tsoro ko tsangwama ba a dai cikin wannan lokaci zaratan dakarun operation sahel sanity sun yi nasarar kaddamar da hare-hare da dabarun yaƙi daban-daban kan miyagu a jihohin sokoto katsina kirby kaduna niger da zamfara wannan ya kai ga hallaka 'yan bindiga da dama tare da kame ɗimbin miyagun makamai da alburusai iri daban-daban ragar gaza ɗaruruwan makoyar 'yan bindiga daɗi gami da cafke mafiya yawan masu basu bayanai da masu taimaka musu hakanan kuma an samu nasarar kwato dabbobin dubban dabbobin sata mafi mahimmanci shine yadda jaruman dakarun suka yi amfani da kwarewarsu wajen kukuto da ɗaruruwan waɗanda ake garkuwa da su daga hannun miyagu. To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. sai ni hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a cewar majalisar ɗinkin duniya halin matsi da jama'a ke ciki a ƙasar yemen shi ya fi muni a duk faɗin duniya dama yemen matalauciyar ƙasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015 amma wannan faɗan da ake yi tsakanin 'yan ƙabilar hutsi da ke samun goyon bayan iran a gefe guda da kuma dakarun gwamnati da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a ɓangare ɗaya ya ƙara jefa ƙasar cikin rudani kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce a wata sanarwa goyon bayan da Iran ke baiwa 'yan kabila Hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin Yemen. Hakan kuma ya ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin kwanciyar hankali. Wannan goyon bayan da 'yan Hutsi ke samu da dakarun juyin juya halin ƙasar Iran na Quds IRGC-QF a takaice suke jagorantarsa kuma su ne dakarun da gwamnatin Iran ke amfani da su na goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci da mayakan sun A ranar takwas ga watan Disamba, Amurka ta ayyana Hussein Irlu, ma'aikacin IRGC wanda kwanan nan Iran ta tura shi sana a matsayin wakilin ta ga 'yan tawayen Hutsi, kamar yadda baitulmalin Amurka ya faɗa a wata takardar bayani. Iran ce kaɗai ƙasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga 'yan ta'addar Hutsi shekaru da dama Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horaswa da manyan makamai. Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Kasim Suleimani kuma ya baiwa 'yan kungiyar Hezbollah a Iran horaswa. Sakatare Pompeo ya ce, aika Irlu zuwa Yemen ya tabbatar da cewa rundunar IRGC tana ƙara ba da goyon bayanta ga Hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa. Ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance. Kana a ranar takwas ga watan Disamba, Amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta Al-Mustapha da ke Iran a matsayin cibiyar horas da rundunar IRGC da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa. Yusuf Ali Mufaj wani ɗan ƙasar Pakistan mai alaƙa da rundunar IRGC na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas ta tsakiya da Amurka an ɗau mataki a kansa shi ma. Rundunar IRGC na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci. Wanda suka hada da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman 'yancin ƙasar Iran, a cewar Sakatare Pompeo. Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu birki. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya Wasu alaikum alaikum